وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شرن رمضان هجرة تدبودة درهود الأربعين شدة كده شد شرن ده ايه جوة عقو شكرا تدبودة شرن ده بيار لا تفصيل سورة الزهر الزخرف يوم ان شاء الله wannan sura <clears throat> tana cikin surorin da Allah ya saukar da su ga annabi Muhammad tun yana zama a garin Makka. Na ka surorin da Allah ya saukar da su ga annabi a lokacin yana Makka, surori ne waɗanda suke tabbatar da gaskiyan al Alƙur'ani. Saboda wannan lokaci ana zargin manzon Allah ƙarya ya yi ma Allah. Abinda larabawa suke gani annabi ƙarya ne ya shirya ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka Allah ya saukar da waɗannan surori don ya kawar da shakka cewa alkur'ani daga wurin ne da kuma kowace sura da abin da ta fi mai da hankali a kai wannan suran ta mai da hankali a kan allon ƙaddara da zan shi ne abin da yake karantar da mu don farkon sura ɗin ne Allah madaukaki ya ce bismillahirrahmanirrahim hamim wala kitabil mubin Allah subhanahu wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin Eh, mun daɗe muna gabatar da bayani misali kama alkur'ani idan ka ga wawun ya zo a farkon magana ya aksaru ma yi sa'amar filkasani galibi rantsuwa ake nufi saboda Allah yana rantsuwa da alkur'ani yakan rantsa da abu saboda ya bayyana darajarsa saboda nan da Allah ya ce wal kitabi ma'anarta ina rantsuwa da littafi wannan littafi sai Allah ya ce al-mubin mai bayani yana iya daukar ma'anar al-mubinu ma'ana muzmirun lil haqqi wanda yake fito da gaskiya a fili ko kuma ya dauki ma'anar al-bayyinu al-qur'ani wanda bai bukatar balarabe sai an mar fassara shi balarabe bai bukatar sai an masa fassara da ya ji ya gane da ka ji ka gane shi ne ake nufi da al ko kuma al-mubin ya dauki ma'anar al-muwaddihu lil al-qur'ani mai fayyace al'amarin gaskiya ne karara da kulle ma yahtaju nasu ilai duk abin da mutane suke bukata akwai shi a cikin al-qur'ani shi yasa aka ce almubin? mubin shi yake bayyana duk wani abin da kake nema sai dai idan ilimin sa bai kai ka gane ba to kaga Allah ya rantsuwa da littafi <clears throat> saboda me saboda ya tabbatar da alkur'ani daga wurin ne sai ya ce a gaba inna ja'alna alqur'ana la'abiyyan la'allakum ta'qilun inna ja'alnahu qur'anan lalle mun sanya shi alqur'ani abin karatu ne arabiyyan na larabci wannan magana ce da mutanen makka yan uwan manzon Allah Allah ya saukar da alqur'ani ya sa alqur'ani ya zama abin karatun larabci saboda me la'allakum ta'qilun saboda ku hankalta an yi magana da harshenka da yarenka ka fahimci me ake faɗa kaga saura kawai kai amfani da hankalinka to wannan sauki ne da Allah ya musu sai ya ce wa innahu wa innahu fi ummil kitabi ladayna wa وفي أم الكتاب لدينا لعلي حكيم sai Allah ya tabbatar da alkur'ani ba kariya bacci manzon Allah ya tsara wa innahu fi ummil kitabi shi alkur'ani yana uwar littafi yana cikin uwar littafi ah, wannan uwar littafin yana ina Allah ya ce ladaina yana wajenmu kaga uwar littafin tana yana can wajen Allah to sai Allah ya siffanta shi da la'aliyun hakimun shi kansa alqur'ani mai daukaka ne alqur'ani mai cike da hikima ne to wannan ya zo da wani sabon ilimi ga larabawa wanda su sani ba kaga Allah yana tabbatar da alqur'ani daga wurin sa yake baya da hakan ma Allah yake yana ma cikin uwar littafi to kaga ya fi karfin a ce annabi Muhammad shi ya kirkiro shi ba kirkirar mutum ba ne idan aka ce yana cikin uwar littafi don haka wannan ayar zama tana bukatar kaman sanin abubuwa guda uku mun gabatar da irin wannan bayanin a tafsirin suratun nahali dalili wato yanda Allah ya saukar da alkur'ani wannan sura tabbatar mana matakai da alkur'ani ya samu matakai da alkur'ani ya samu kuma an samu wannan bayani daga abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad abdullahi bin abbas hadisinsa yana kitabun musannaf akwai inda ya ware kitabu fada'il qur'an hadisi na 4411 abdullahi bin abbas yake bayani tunda abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ne kuma mun sani ya fi mu sanin alkur'ani saboda aka yi sa bayaninsa yana da muhimmanci abdullahi bin abbas ya ce nazal alkur'ani jumlata min as-sama'il uliya kaga asalin inda alkur'ani yake shine mai yana lauhil mahfuz lauhil mahfuz shi ake nufi da lauhul qadar allon kaddara asali kamar yadda Allah ya faɗa mana innahu fi ummil kitabi alkur'ani yana cikin lafil mako. to sai abdullahi bin abbas ya ce sai aka ɗauko da shi gaba ɗayansa aka ɗauko shi Jumlata min sama'il uliya kaga abdullahi bin abbas ya tabbatar mana inda alkur'ani yake yana sama ta koli sama ta koli wanda babu wata sama sama da ita kaga na sama ta bakwai ai in ka dubi abinda Allah ya faɗa wannan ayar inda ladaina yace ummul kitabi ladaina uwar littafi tana wurinmu kaga ke na shi ba za ka nemi lauyin mafuzu a nan kasa ba lauyin mafuzu yana sama ta bakwai to sai Allah ya sa aka dauko alkur'ani daga sama ta bakwai ila sama'i duniya aka kawo sama ta kusa daga sama ta bakwai aka saukar da alkur'ani aka dauko shi daga lauyin mafuz aka kawo shi sama ta ɗaya ka ɗauka kuma wayan ɗauke saboda ka babu saura a can A'a shi wannan alkur'anin a rubuce ki a can saboda ka sai aka rubu aka sake rubutawa sai aka kawo sama ta daya shine sai Abdullahi bin Abbas yake fa kana Allah idza arada an yuhdisa shay'an adasa to alqur'anin nan da aka aje a sama ta daya shine fa idan Allah ya nufin zai saukar da wani sai saukar da shi ina saukar da shi kadan kadan har aka gama saukar da shi ga manzon Allah a shekara 23 zuwa da biyar to wannan ma yana kitabul musaddar na al-Imam al-Hakim kamar yadda za a gan shi kitabun musannaf shine hadisi na 2936 riwaya ta Imam al-Hakim bin Abbas ya ce. al-Qur'an min adh an ciro alƙur'ani daga azikiru dhikru fa wudi'a fi bayt izza sai aka aje shi a wani guri sunan ɗakin baitul izza fi sama'i wanda yana sama ta kusa wa ja'ala jibrilu daga lokacin sai mala'ika jibril ya kasance yunazziluhu ala nabi yana sassaukar da shi ga annabi muhammad wa yurattiluhu tartila ina saukar da shi ga annabi kadan kadan kadan to wannan um, maganar babu shakka inda zaka dubi duk wani littafin tafsiri haka nan bayanin malaman uh, masana alqur'ani yana nuna cewa abdullahi bin abbas ya faɗi wannan maganar babu shakka illa dai magana ta zo da lafuzza daban-daban akwai lafazin da yake cewa nazalal qur'anu daf'atan wahida ila sama'i dunya lokaci daya Allah ya sauka da alqur'ani daga sama ta bakwai daga lauyin mahfuz ya kawo shi sama ta kusa a lokaci daya kai fa a fi baitul izza sai aka aje shi a wannan daki dakin yana sama ta ɗaya, shi ake nufi da baitul izza sunan gurin kenan sun أنزل ثم انزل الى الارض نجوما وانا وترواجي عبد الله بن عباس يتي سي انا سسوكر دشي نان دورون قسا دكتن دكتن وانا رواية انا المسند ثم ابن حجر يا تاو رواية انا اتكن فتح الباري لما جانا نتوقع شافي تريشي دا دا اشيرين يتي دكا سين انغانتا لدى عبد الله بن عباس تورا تياتب بتا abdullahi bin abbas ya faɗi wannan ko da dai ba mu samu hadisi kai tsaye daga manzon Allah ba amma ai wannan ayar ta tabbatar maka ba ma sai an samu hadisi ba tunda Allah ya ce shi alqur'ani yana ummul kitabi kaga ya tabbatar da asalin inda alqur'ani ya fito daga lauhin mahfuz ne don haka duk wani malamin sunna zaka je tabbatar da wannan bayani gaskiya kamar misali ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujalla na goma sha biyu shafin ɗari da da shida ya ce ma ja'a an ibn abbasin bayanan da aka samu daga abdullahi bin abbas karka ɗauka shi kaɗai ne ya ce gairihi akwai wasu malaman farko da aka samu irin wannan bayani daga wurin su minas musamman inda ake fassara inna zanna Hufi lailatul qadri inda zaka dubi fassarar wannan ayar za ka ga bayanin da salaf suke yi annahu anzalahu ila baitul izza fi sama'i duniya cewar inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi a lailatul qadri an saukar da mai alqur'ani daga ina daga ummul kitabi zuwa ina zuwa baitul izza fi sama'i duniya a wani dare sai ibn taymiya yake lailatul qadri tunda kaji Allah yake inna anzalnahu gaba ɗayan shi kenan saboda ka Abdullah ibn Abbas ya ce gaba ɗaya alqur'ani ya saukar da shi daga lauhin mahfuz ya kawo wani daki da ke sama ta ɗaya shine baitul izza gaba ɗaya a dare guda to wannan daren ba karamin albarka ne da shi ba saboda haka sa Allah ya saukar da wannan sura da suratul qadr kaga ba wai ana nufin saukan alkur'ani daga sama ta ɗaya zuwa ga manzon Allah ba wannan ya ɗauki shekaru ana yi yaushe ne ake maganar saukar da alkur'ani daga laushin mahfuzu zuwa baitul izza wannan Allah ya yi shi daf'atan wahida saboda kai sa Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da shi a lailatul qadri to sai ibn taymiya yake suma anzalahu ba da zalika munajjaman mufarrata to daga nan sai Allah yana sassaukar da kaɗan kaɗan ga manzon Allah ana rarraba bi hasabil hawadisi ba za a saukar da aya ba sai wani abu ya auku in ya auku sai a ɗauko ayar sai a kawo an riga an sani abin zai auku ana jiran ya auku sai a ɗauko ayan a kawo ma annabi Muhammad sai ce wala yunafi annahu maktubun fi lawhil mahfuz qabla zalika to karka ɗauka a can lauhin mahfuz din ba a rubuce yake ba a rubuce yake me yasa saboda a suratul buruj bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuzin kaga ya nuna alqur'ani Allah ya tsare shi yana rubuce a lauhin mahfuz ka dauka can din ma ba rubuta akai ba sannan kuma Allah yake innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun kaga aka ce fi kitabin kaga a rubuce yake kenan la yamassuhu illa al-mutahharun sannan ya sake kawo wannan misali kuma kalla innaha tazkira faman sha'a zakarahu fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara kalla yake bi aidi safara kiramin barara kaga mala'iku suke rubutawa saboda haka alqur'ani a rubuce ki sai yace fa in fa inna kaunahu maktuban fi lawhil mahfuz cewar alqur'ani a rubuce ki a lauhul mahfuz sannan kuma fi suhufin mutahhara bi malaika waɗanda mala'iku waɗanda suka yi kofin alqur'ani zuwa baitul izza su ne Allah yake magana a kansu bi aidi safara kiramin barara wato mala'iku ne masu karimci masu gaskiya waɗanda ba za su yi ƙarin komi ga littafin Allah ba. So kaga ya nuna cewar mala'iku suka rubuta wannan alkur'ani daga can baitul izza sai ce to ka ɗauka kuma la yunafi an yakuna jibril na bihi min Allah sawa'un katabahu Allah qabla an yusala bihi jibril aw da Zarika. wannan daraja ce da Allah ya bamu alkur'ani amma da Allah ya tashi saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad misali duk sa'idin za a saukar da wani abu to sai Allah ya karanta mala'ika jibril ya karanta sannan annabi Muhammad ya karanta Ga gashi dama an gama komi alqur'ani yana lauyin mahfuz an riga an saukar da shi zuwa ga baitul izza ana jiran abu ya auku kafin a saukar to amma idan abin ya auku ba wai kawai mala'ika zai tafi ya dauko aya bane da dawo a'a Allah zai karanta aya ce jibrilu ce na'am to ga wannan aya sai ya karanta sai mala'ika jibril ya ji saboda ka sai ya dauko sai ya sauko da shi ga manzon Allah wannan shine abin da shi ibn tabi yake tabbatarwa wa idza kana qad anzalahu maktuban ila baitul izza jumlatan wahida kaga an rubuce shi aka saukar da shi zuwa ga baitul izza daga lauhin mahfuz an saukar fi lailatul qadri faqad katabahu kullahu qabla an yunzilahu kafin ma a saukar da alqur'ani kasancewar mala'ika jibril ya riga ya san shi wallahu ta'ala ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma la yakunu saboda karka ɗauka sai abu ya auku sannan Allah yake sani Allah ya san abin da ya auku da wanda zai auku da wanda bai auku ba lau kana kaifa kana kunu. da abin da ya auku da abin da bai auku ba da abin da inda zai auku nan gaba ga yanda zai auku duka Allah ya sani saboda ka ba wata an rubuta shi ba alqur'ani sananne ne a gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala qad qaddara maqadir al-khalaiqi wa kataba amalal ibadi kabla an amaluha. lauhin mahfuz allo ne da Allah ya rubuta kaddaran da yayi mutum dan adam saboda ka duk abin aka kaddara ma duniya akwai a ciki ko ne halittun Allah gaba daya har ayyukan mu an riga an rubuta ranar kaza zaka fita gona kaza ka dawo ranar kaza zaka hau mota wallahi abin yana aukuwa yadda Allah ya kara sau da ka kudurar Allah ta fi komai sai dai mu gaskanta Allah kur sai dai shi Allah yana da hikimarsa Allah yana da hikima sau da ka duk abin da ya hukunta ko da kai a gare ka abin bai masa ba to shi a wurin Allah akwai hikima kuma da za a mamaki bayani da za ka gamsu sau da ka yi sa shi Allah ba a danganta zalunci gare shi to in ka dubi bayanin ibnu usaymin da yayi sharhul arba'in an-nawawiyya akwai sharhu arba'in hadis na ibnu usaymin a shafin 351 yake innahu maktubun fi lawhil mahfuz da farko Allah ya tabbatar mana wannan ayar alqur'ani a rubuce ki a lawhil mahfuz wala mani amin zalika wannan yake to kuma karin ma sai shakka wannan haka yake walakin Allah ta'ala inda izalihi ila Muhammad amma duk wannan bayani da ake bayani ne da yake nuna maka darajar alkur'ani kar ka ɗauka yadda aka saukar da shi ne ya ce idan Allah zai saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad na ɗaya ya takallamu bihi Allah sai ya karanta misali idan Allah zai saukar da fatiha ga manzon Allah ba zai ce ma Jibril je ka ɗebo fatiha da aka rubuta a lauyin mahfuz a'a Allah da kansa zai karanta fatiha da mala'ika Jibril sannan wa yulqihi ila jibril yana karantawa zai jefa karatun ga mala'ika jibrilu wannan shine wahayi mala'ika jibril zai saukar da wannan karatun ga manzon Allah to wannan shine qaulus salaf wa ahli sunna fil qur'an ijma'an inda kana da fahimtar ahli sunna game da alqur'ani to wannan shine bayani to abu na farko kenan sannan abu na biyu wannan ayat tana nuna darajar alkur'ani a wurin Allah alkur'ani yana da darajar ba da wasa ba eh, ai kaji sai da Allah ya rantsuwa sai da Allah ya rantsuwa ya ce wal kitabul mubin sannan ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim ibn al-qayyim jawziya a littafin shifa'ul ali akwai littafin sa da ake cewa shifa'ul ali shafi na 89 yace wannan yasa duk mutumin da bai yarda da allon kaddara ba wannan mutumin kafiri ne kar ma kai shakka dole ne musulmi yadda akwai abin da ake kiran salohil mahfuz saboda Allah ya bayyana shi a cikin alkur'ani al-iman bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu min maqadir al-khalaiq ila yawm al-qiyamah me amfanin lauhil mahfuz ai ana kiran shi allo shine allahu allo an rubuta abubuwan da Allah ya riga ya sani wato duk abin da ya shiga ilimin Allah wanda ya kaddarci halitta daga ranar da aka fara rubutun har tashin kiyama ila kiyama to sai da Allah ya rubuce shi a wannan abu kamar da ka san idan mutum zai yi gini to yakan dan zana ya tsara to tuntuni Allah haka ya tsara abinsa Allah ya riga ya rubuta ga abin da zan yi ga abin da zan yi har zuwa tashin kiyama sai ibn qayyim ya ce wa huwa al kitabu allazi kataba fihi Allahu maqadir al-khalqi idan ka ji ana cewa littafin kaddara to ai lauhin mahfuzu ne yakan zo da sunaye daban-daban yakan zo da ma'ana daban-daban amma a takaice idan aka ce ma lauhin mahfuz to ana nufin alkitabul ladhi fihi eh, qaddara Allahu al-maqadira qabla an yakhluqahum Allah ya kaddara halittu kafin ya halice su sai ya rubuta wa huwa mustawda'un mashi'atahu azza wa jalla idan aka ce me ake nufi da launin mako? sai ka ce wurin ajiye nufin Allah in je mun kai mazuriya wurin adanar nufin Allah Allah yana da nufi a ina Allah ya adana manufofinsa shine a lauyin Sau da ka wanda duk ya iya isa ga lauyin mako zai ga manufofin Allah abubuwan da Allah ya yi nufin zai yi tun daga farkon rana har zuwa ƙarshe ranar da aka fara rubutawa wata sai dai takdirun amin da kulli ma huwa kani la yawmil qiyamah wannan shine asali kaddara ta farko da Allah ya yi makomai to shine sai ibn kamil ya ce ajma'a sahaba wa tabi'una wa tabi'u ahli sunna duk sahabban annabi Muhammad duk tabi'ai duk malaman sunna sun yarda da wannan bayani saboda duk mutumin da bai yarda Allah ya kaddara abubuwa kafin ya yi su ba akwai abin da Allah ya halitta wanda ake kira lawil mafus idan mutum bai yarda shi ba wallahi ba ma musulmi bane Allah ta tare mana imani idan aka ce allo da ji ka fahimci ma'anarsa shi yasa ake cewa lauhul mahfuz ko a ce lauhul qadari allon qaddara allon qaddara allon da Allah ya rubuta abubuwan da ya kaddara idan aka ce lauhul mahfuz allahu sahifa ariba min safa'ihi al-khashafi asali idan aka ce allo kai ka san sassakan sa aka yi daga jikin daga bishiya ko wani kututture aka sassaka aka fitar da allo to ko kuma kamar da mutanen da suke amfani da kafada kafadan dabba shi yasa kana cewa allon kafada saboda kafadar an mai da ita kamar allo ana rubutu a kanta to mutanen da suna yi kafin a ci gaba a samu sassaka alluna kafin a ci gaba a samu takardu a yi ta rubutu to shi ne alai kutiba ne summiyat lauhan ai allo shine abinda aka sassaka aka yi rubutu akai wannan shine allo to wannan abu a fili yake haka din ne kuma haka din ne don haka in ka lisan eh, eh, da arab juzu ina bi shafin 584 ko littafin larabci haka daga gani idan aka ce allahul mahfuz ana da an yi rubutu a kai to kuma haka din ne da ibn al-qayyim jaziya a littafin at-tibyan fi aqsam al-qur'an a shafi na 62 yace inna shayatin la yumkinuhum tanazzul tanazzul bihi aljani ba zai iya saukar da alqur'ani ga annabi muhammad ba ba zai yi ba li'anna mahallahu ma'qud me yasa ba zai iya ba kisa ka kira shi mahfuz Allah yake fi lauhin mahfuz yana ga wani allo da aka tsare wannan tsaron da allon ya samu shi yasa shedani ba zai taba yi gare shi ba aljani ba zai isa gare shi ba iblis ba zai isa gare shi ba ba za su taba yi wa li'anna mahallahu mahfuzun an yasilu ilai yace saboda gurin da Allah ya aje lauhil mahfuz gurin shi kansa an tsare wa huwa fi mahfuzun sannan shi kansa allon an tsare shi an ya kadira shaitanu ala fi wa nuqsan saboda babu wani kafirin shaitani babu wani aljanni da zai iya ƙara komai a wannan gurin ko ya rage ba ma abin da kawai bai inganta ba saboda la shakka akwai lauhin mako kuma duk mutumin da bai yarda da shi ba imaninsa bai tabbata ba saboda yana karkashin imani da yana karkashin arkanul iman bil qadar dole sai ka da lauyin mafus saboda nan ne Allah ya rubuta kaddarori to amma banda wannan ba mu samu wani bayani daga Allah ko daga Annabi Muhammad ingantaccen bayani game da siffansa da girmansa amma za ka rika ganin hadisai kuma duk inda ka ga wani hadisi ka ce ba gaskiya bane kar misali akwai riwayar al-Imam Tabarani inna allaha khalaqa lawhan mahfuzan wai annabi yace Allah ya halicci lawhil mahfuz qalamuhu nurun alqalamin da aka rubuta da shi haske ne wa kitabuhu nurun littafin da aka rubuta kaddaran ma akai shi ma haske ne to gashi dai maganar ta kama hankali amma ko bata inganta ba yana da'iful jami hadisi 1608 Allah bai gaya mana ga yanda siffar launin mahfuz yake ba kuma annabi Muhammad ma bai taɓa faɗa ba amma ya gaya mana akwai shi kuma dole mu gaskanta saboda duk mutumin da ya karyata magana ɗaya ta manzon Allah kamar ya ta baki ɗaya sa ne da kuma akwai inda aka samu magana da tana da asali daga sahabbai da tabi'ai amma dai ba ta da hujja ta gefen alkur'ani wanne ne kenan shine game da tsawon wannan launin mafuzu din ko tsawon alkalami ana cewa tafiyar shekara 500 ne fadinsa kuma tafiyar shekara 80 ne shi lauhin mafuz kaga kenan na da girman gaske to wannan ya samu riwayar Abdullah bin Abbas mawqufan an samu riwaya mawqufan alai ba wai ya danganta bayanin ga manzon Allah bane amma dai ga malaman hadisi akwai wanda suke ganin akwai yiwuwar ingancin wannan bayanin na Abdullahi bin Abbas tabbas Abdullahi bin Abbas ya faɗa amma tun da ba shi da bai bayyana inda ya samu maganar ba kaga ba dole ba ne ka gaskanta to kuma al-Imam bagawi ya kawo shi a tafsirin Za ka gani ma a al-Bidayah wa Nihaya na Ibn kasir ya da yake ya fara littafin sa da bayanai ire-iren waɗannan yayi magana a farkon littafin sa game da lawin mafus yana shafi na 26 haka kuma in ka dubi tafsirinsa ibnu kasir na suratul buruj ayar karshe bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz sai ya kawo bayanin abdullahi bin abbas yace wallahu shi wannan allon tsoluhu ma bai na sama'i wal'arri tsawonsa ya kai tazarar da take tsakanin sama da ƙasa tsawonsa sai ce wa faɗin launin mafuzu kuma fa ma bainal mashriqi wal maghribi ya kama tsakanin gabas da yamma wa kalamuhu ma'qudun bil arshi wa asluhu fi hijr malak asali al-lawhil mahfuz yana hada da al'arshin Allah yana hade da al'arshin Allah sannan kuma ƙasan lauhin mafuz yana kan cinyar wani mala'ika ne to wannan abin da ya sa wasu malaman suke karɓansa ayin ka dubi abinda da Allah ya faɗa a farkon suran nan ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina shi shi alqur'ani yana uwar littafi sai Allah ya ce ladaina a wajenmu to kuma Abdullahi bin Abbas ya ce lawil mafus yana haɗe da al'arshin Allah kaga wannan ya dace to sana akwai bayanin da aka samu daga Anas bin Malik wanda shi ma yake kama da wannan ba su kadai ba wa gairu min salaf akwai malaman salaf da yawa waɗanda suke tabbatar da wato girman lauhin mafus kuma malaman suna suna karba don haka ba laifi ne. la shakka lauhin mafus halittar Allah ce mai girma amma Allah bai yi bayanin ta ba da kuma bayyana mana wurin da kake ba illa da ya ce ladaina saboda haka lauhin mafus mun tabbata sama ne ba kasa bane me faɗinsa me tsawonsa wannan an samu bayani ne na sahabbai duk da cewar babu wata hujja kai tsaye daga manzon Allah to sai abu na ƙarshe game da wannan ayar Allah ya tabbatar mana lauyin mafuz yana da sunaye da yawa kaga anan maimakon Allah ya kira shi lauhin mafuz sai Allah ya ce ya ce masa ummul kitab kuma wannan suna da Allah ya bashi ba nan kaɗai ba ne a suratun ra'adi aya ta talatin da tara, nan ma Allah ya kira shi da umar kitab ya ce yamhu Allahu ma ya sha'u wa yusbitu wa indahu umar kitab Allah yana goge abin da ya so ya tabbatar da abin da ya so sai ya ce amma a wajensa akwai uwar littafi wannan sai ya bayyana cewar ita kaddara tana da matakai guda biyu abinda Allah ya rubuta a wancan littafin launin mafus wannan ba a goge shi ai kaga ya ce wa inda na wa inda na wa inda hu ummul kitab a wurin Allah akwai uwar littafi kamar da yace a nan wa inda hu fi ummul kitab ladaina da ladaina da kuma inda hu yana nuna ina ne lauyin mafus yake na wurin Allah amma Allah ya kira shi ummul kitab to in ka dubi tafsirin ibn usaymin ga wannan ayar eh, na suratul zukhruf yana shafi na 43 yace wa ammal kutub allati ja'at bihi al malaika wannan ya nuna cewar baya ga cewar Allah ya rubuta duk abin da zai samu dan adam duk abin da Allah ya kaddara ya rubuta shi lawin mafus to ka san mala'iku kuma suna zuwa su ɗaibo mala'iku za su rubuta kamar misali lokacin da aka gama suranta halittar mutum a mahaifa mala'ika zai tambaye Allah me kaza me kaza me kaza Allah zai gaya mishi Allah zai gaya wa mala'ika din to wannan abin da Allah ke gaya wa mala'ika yakan bashi yakan ba da ilimi wanda yake ta'allaka da sharaɗi wa fi haka gairin wata bdilin saboda haka za a iya canza shi za a iya kawar da shi kamar misali Allah zai ce wa mala'ika jibrilu ka rubuta mar zai yi shekara arba'in amma in ya sada zumunci za mu kai sittin kaga za ka ce ah, to Allah bai san zai sada zumuncin ba wancan na wancan na lauhin mahafu yana na rubuce ai shi yasa ka je ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu Allah yana goge ƙaddarar da ya so ya tabbatar da ƙaddarar da ya so amma dai indahu ummul kita a wurinsa akwai asalin uwar littafi kaga wanda abin ke cikin uwar littafi ba bai canzawa amma duk wani ilimin da Allah ya sanar da mala'iku game da gaibi Allah yakan mai sharadi saboda rahamar da ya shirya ma duniya saboda rahamar da Allah ya shirya ma duniya kuma wannan Eh, bayanin ibn usaimin ya dace da bayanin ibn Taimiyya, wanda shi zaka gani a majmu' fatawa mujallar na 8540 yake cewa misali arziki kala biyu ne na ɗaya, ma alimahu Allah annahu yarzuquhu Allah ya riga ya sani zai ba ma wannan arziki fa haza la la yatagayyar tunda yana rubuta a lauhin mahfuz an riga an rubuta za a ba ma wani arziki ta wani ba zai canza ba sai ce na biyu fa ranar da ake halittar ɗan adam a mahaifa ma huwa a a'lamu bihi mala'ika mala'ika yake cewa to shi wannan jinjiri da zamu suranta halittarsa me arzikinsa ta Allah yana iya bayar da abubuwa masu sharadi kuma haka mala'ikan zai rubuta shi ne sai malamin ya ce fahaza ya zidu wa yankusu saboda ka za ka samu abinda aka kaddara ma jinjiri yana mahaifa yana iya canzawa kaddaran da aka bayyana a ce wani zai yi arziki wani yana iya canzawa shi yasa yake fa haza yazidu wa yanqusu bi hasabil asbabi me ke sa ya canza gwargwadon sababi fa innal abda ya'muru Allahu mala'ika an taktuba lahu rizqan Allah zai zai gaya wa mala'iku ku rubuta wannan mutumin zai samu arziki amma sharadi in wasala rahimuhu in ya sada zumunci zadahu Allah ala zalika to bayan ma kun fara mar arziki ku kara mai tsawon rai to kaga Allah ya bada da sharadi game da ilimin da yake sanar da mala'iku wanda ake rubuta ma dan adam wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah babu shakka misali akwai hadisin da mun karanta a baya man sarrahu an yusata lahu rizquhu duk wanda ke son a shimfiɗa mar arziki ko a ƙara faɗaɗa masa shi yasa annabi ya ce yi lahu fi rizqihi dama can an rubuta maka arzikin amma tana son Allah ya ƙara faɗaɗa wannan arzikin wa yau sa'alahu fi asarihi idan kana son a ƙara jinkirta maka a ƙara jinkirta ma game da shekarun da Allah ya baka kaga kenan ya nuna Allah yana iya ƙara maka shekaru Allah yana iya ƙara maka arziki wanda mala'ika ya rubuta a canza sai manzo Allah yake fali ya sayar rahimu to wannan yake nuna kaddaran Allah guda biyu ne to waɗanda ba san haka ba shine idan an ce musu addu'a tana maganin kaddara sai su ringa shakka saboda ba san asali bayanin da ya tabbata daga Allah da ko manzon Allah ba in aka ce kaddara ai Allah shi ya yi ta. wannan kuma aya ce ta alqur'ani suratul ra'd yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbi wa indahu umul kitab kaga ayar alqur'ani ce shi kuma manzon Allah yake addu'a tana canza kaddara tunda manzon Allah ya faɗa kai baka san gaibi ba annabi Muhammad shine Allah ya sanar da shi to abinda manzon Allah ya faɗa shi zaka dauka idan hankalinka bai kai ba sai ka ce Allah ya bar wa kansa sani amma kada mu kare ta manzon Allah to kaga anan Allah ya kira shi ummul kitab sannan kuma kar mu manta a suratul waqi'a Allah ya kira lauhin mahfuz da cewa kitabun masnun innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin lallai shi alqur'ani abin karatu ne mai karamci yana cikin wani littafi da Allah ya tsare ya koyi to kaga wannan sunansa kenan na biyu kitabun maknun saboda ana kiran shi alkitabul maknun lauhin mahfuz na uku fa Allah ya kira shi al'imamul mubin wannan ya zo ne a suratu yasin al'imamul mubin saboda shine jagoran komai kafin a yi komai sai da aka yi lauyin mafuz aka rubuta abin da za a yi shi sa sai Allah ya kira shi alimam imam inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum sai Allah ya ce wa kullu a ahsaynahu dukkan komai mun kiyaye shi mun rubuta fi imamin mubin kajin da kira lauhin mahfuz anan sai na hudu ana kiran shi azzikiru Allah yana kiran shi azzikiru saboda duk wani abin da aka ambata a bayan shi shine na fadi. da ka gani a suratul anbiya aya ta 105 wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri kaga kenan rubutun da Allah ya guda biyu ne na farko ya yi rubutu a cikin azzikiru ne azzikiru lauyin mafuz na biyu aka ciro ilimi daga lawil mafuz aka rubuta littafai aka ba wa manzanni to kaga wurare guda biyu Allah ya rubuta ya rubuta lauyin mafuz ya rubuta a littafan da aka ba wa manzanni domin da aka ce a zaburi ana al-maktub wa laqad katabna fi zaburi min ba'di adh wato Allah yana nufin min ba'adin lauhin mahfuz bayan mun rubuta a alawil mahfuz mun sake rubuta a littafan da muka bawa manzanni me Allah ya rubuta annal arda yarisuha ibadiyas salihun duniyan nan bayan Allah na kware su za su gaje ta Allah ka samu ne sai ka dubi shifa'ul ali bayanin ibnu qayyim jawziya shafi na 84 yace abinda Allah yake cewa katabna fil kitabil mazburi wal muradu al-kutubal munazzala duk littafan da Allah ya saukar su yake nufi da fi kitab fi kitabin fi zaburi yana nufin duk littafan da Allah ya saukar saboda ka kamar at-taura wa nahwiha sai Allah ya ce min ba'di zikri ibn al-qayyim ce abinda Allah yake cewa katabnahu fil kutubil munazzala ba'da ma katabna fil kutubi sabiqi wa huwa al-lawhul mahfuz kaga kenan Allahul Mahfuz shine Allah ya kira shi az-zikr kuma ya zo da bayanin sa a fili to sannan na biyar Allah ya kira shi al-kitabu kawai saboda inda akwai wani littafi a duniya to littafin farko shine Lauhul Mahfuz saboda ka Allah ya kira shi da wannan ah, kuma dalilan wannan suna da dimbin yawa inda Allah ya kira Lauhul Mahfuz da al-kitab kamar misali a suratul hajji aya 70 alam ya'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal arzi. inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir ashe alam ta'lam ashe baka sani ba Allah ya san abin da ke sama da ƙasa sai ce inna zalika fi kitabin ai wannan yana cikin littafi kaga sai aka kira lawin mahfuz da suna alkitab ai bayanin wannan yana cikin littafi Allah ya san komi ya ma rubuta to karka yi mamaki sai Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah shine ibnu qayyim ya ce fa ma katabahu Allah abinda Allah ya rubuta wa asbatahu indahu ya riga ya tabbatar da shi kana fi ilmihi qabla an yaktubahu ai kaga da can yana ilimin Allah kafin ya rubuta idan aka ce ka kai ga rubutu ai kaga kenan abin ya riga ya tabbata ilimin ka sannan ka rubuta saboda ka shi Allah yana cewa ba ma Allah ya sani ba ya ma rubuta saboda ka duk abin da Allah ya rubuta a cikin lauhin mafu ya riga ya san abin kuma ya ya kaddara yanda abin zai auku saboda ka karkai mamaki da ka ce Allah ya san komai ya san gaba ya san baya babu abin da Allah bai iya ba sai ce sun makatabahu kama fi ilmihi sai da Allah ya san da abu kafin ya rubuta da ya tashi rubuta ya rubuta gwargwadon yadda iliminsa ya tabbatar wuji da kama katabahu sannan sai abin yana ta aukuwa kamar yadda Allah ya rubuta Da wannan za ka gani bayanin malaman suna duka haka ya zo kuma in ka dubi ma muhawarar da ta auku tsakanin annabi Musa da kuma Fir'auna wanda Allah ya ba da labari a suratu Taha aya ta 51 zuwa 52 qala fir'auna yake cewa fa ma balul qurunil ula ina labarin karnoni na farko da suka yi zamunna suka wuce kafin zuwa mu ina labarin su Kala sai annabi Musa ya bashi amsa ilmuha inda rabbi fi kitabin fi kitabin ilimin duk abin da ya wuce duk mutanen da suka yi zamani a doron ƙasa iliminsu yana wurin Allah sai annabi Musa yake yana ma cikin littafi kaga sai kira lawil mahfuz da suna kitabin fi kitabin la rabbi wa la yansa saboda haka babu shakka lawil mahfuz ya samu bayanai daban-daban a cikin alkur'ani saboda kuma saboda girmansa shi yasa Allah ya bashi sunaye da yawa kamar yadda ya bashi ummul kitabi anan to ka dawo <clears throat> ta gefen hadisin mazan Allah <clears throat> nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da bayani yace kataballahu maqadir al-khalaiqi wato Allah ya rubuta kaddaran halittu da zai yi Allah ya riga ya rubuta qabla an yakhluqa as-samawati wal arda kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa bi 50 alf da shekara 50 to gama manzon Allah ya karkare mana bayani annabi ya tabbatar da lauhin mahfuz ya tabbatar Allah shi ya rubuta kuma yaushe na aka rubuta lauyan mahfuz annabi ya ce kafin a halicci samai da ƙasa kafin a fara halittan sai da aka samu shekara dubu hamsin an gama rubuta komai ba a fara ba sai da gama rubuta komai aka samu shekara dubu hamsin sannan Allah ya fara Allah ya ce wa hu alal mai nisan Allah ya ce kuma al'arshinsa yana kan ruwa kaga ya da cewar Allah yana nan da zatinsa kafin halittarsa mai da ƙasa kuma Allah bai halicci mai da ƙasa ba sai da ya tsara ƙaddara wannan littafin ƙaddara shi ne wanda mazan Allah ke mana bayani a kai to ba hadisi ɗaya ba akwai hadisin sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sayyiduna ali ba da labari yace kunna fi janazatin fi al garqadi akwai mutuwar da aka yi mun tafi makabartan ta madina muna zazzaune fa atana rasulullah sai ga manzon Allah ya iso gare mu annabi ya taho ana tonan kabari kaga manzon Allah ya kan halarci makabartan kafin a kawo gawa saboda kamar zan Allah yakan halarci wajen tonon kabari ya samu hadisai daban-daban to annabi da ya taho faqa'ada sai ya zauna to tunda annabi ya zauna wa hau da ma sai muka zauna kewaye da shi kaga ya gwada cewa akan zauna a makabarta ai ba laifi bane in dai ba kan kabari ka zauna ba annabi ya zauna a gefen kabarin sahabbai suka kewaye annabi suka zazzauna wa ma'ahu mifsara fa nakasa sai na ya ce manzon Allah yana rike da wata 'yan sanda a hannunsa sai annabi ya sunkuyar da kai shine na kasa bi ma'ana khafada ra'sahu annabi sai sunkuyar da kai ya dade yayi shuru ala hay'atil mahmum kamar annabi yana cikin damuwa kuma ai makabarta dama ba gurin hira bane manzon Allah da ya sunkuyar da kai shuru da sahabbai su ma hankalinsu sai tashi suna kallon manzon Allah sai yana bubbuga wannan sandar a ya yayi shuru sun makana sai annabi ya daga kansa ya ce ma minkum min ahadin min nafsin manfusa babu wani daga cikinku wanda ke da rai ya samu rai illa wa kataba Allahu makanaha min aljannati wan nar tuntuni Allah ya rubuta mazaunin mutum a wuta da kuma aljanna wa illa wa kutibat an riga an rubuta shaqiyya tababbe ne au sa'ida ko wanda zai tsira tuntuni Allah ya sani Sau da ka da ni da kai duka Allah ya san makomin Allah ka sa ta zama aljanna Wani hadisi yana sahih bukhari yana babu waqt wa kana amrullahi qadaran maqdura inda Imam Bukhari ke fassara wannan aya wa kana amrullahi qadaran maqdura shine hadisin 1362 al-Imam Bukhari ya kawo shi a daban-daban yana sahihu muslim babu kafiyati khalqil adami yaya aka halicci dan adam shine hadisin 2647 saboda ka in ka dubi littafin al'aqidatu tahawiyya shafi na 26 al-imam tahawi al-imam tahawi yace wa nu'minu bil lawhi mu ahlus sunna mun yadda da wannan allon wal da alqalamin da aka yi rubutu a jikin allon bi jami'i ma fihi qadru ima duk rubutun da aka yi kan wannan allo mun yadda gaskiya ne falawujta ma al khalqu kulluhum da duniya za ta haɗu ala shay'in katabahu Allahu fihi annahu ka'in Allah ya riga ya rubuta cewa abin nan zai tabbata a cikin lauhin mahfuz sai duniya ta haɗu liyaj'aluhu ghayra ka'in akan cewa to zamu hana abin aukuwa Allah ya riga rubuta lawin mafuzu kaza zai auku saboda ka da mutane da aljanu da dabbobi da waye sai akai taron dangi za a je a canza wannan abin da Allah ya rubuta al-Imam Tahawi ce aqidan ahlus sunna lam kadiru alaihi ba za su iya ba duk duniya duk halittun Allah da za su haɗu akan su canza abin da Allah ya rubuta cewar zai auku su ce kare auku wallahi ba za su iya ba sai ce wala wujtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fi shi Allah bai rubuta min abu a cikin lawin mahfuz ba saboda haka sai yanzu aka samu mutane da adan suka ce bari mu je sai mun kara wasu abubuwa da ya kamata a ƙara saboda ba a cika abubuwan ba yace li yas'aluhu ka'ina saboda ana son wani abu ya tabbata lam yaqdiru alayhi ba za su iya ba ba za su iya ba saboda yi sa kaji manzon Allah yana cewa jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alqalamin ya bushe tawadda warkan ya bushe alqalami an riga an daina rubutun an aji tawadda da aka rubutun ma ta bushe da me za ka goge ko ba za ma ka iya isa gurin ba shi sa Allah ya ce lauhin mahfuz allo ne wanda an tsare shi don haka yarda da wannan allon wajibi ne ga musulmi to sai abu na uku abu na hudu game da ita wannan ayan yanda ayar ta zo a ƙarshe in ka lura da yanda Allah ya bayani ya ce la'aliyun hakimun la'aliyun hakimun lallai shi alƙur'ani mai ɗaukaka ne alƙur'ani mai hikima ne to wannan ya sa malamai suka ce ashe alkur'ani yana da ɗaukakarsa shi kansa kaga Allah zai saukar da shi mai ɗaukaka ne amma jiyan da Allah ya siffanta alkur'ani Allah ya ce la'aliyun hakimun alkur'ani mai ɗaukaka ne alkur'ani mai hikima ne to shine eh, ibnu usaymin na ce innal qur'ana alin bal aliyu ya tabbata cewa alkur'ani mai ɗaukaka ne wa haza ya dullu saboda haka wannan ya nuna mana ala anna man tamassaka bi hadha alquran duk wanda ya rike alqur'ani riko hannu biyu falahul ulu zai samu daukaka a duniya wannan kuma gaskiya ne duk wanda ya rike alqur'ani riko mai kyau to Allah sai ya daukaka shi kuma in ka lura yace ai ai kama da aya ta 35 ta suratu muhammad inda Allah yake cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum Allah yana tare da ku kaga Allah ce wa antumul a'launa me yasa aka ce ku ne mafi daukaka saboda kuna tare da Allah to me yasa aka ce kana da daukaka saboda kana tare da alqur'ani fa naqulu fi shine sai ibnu ya ce to muna cewa alqur'anu aliyun alqur'ani mai daukaka ne wa man tamassaka bihi al qudwu duk wanda ya riko da alqur'ani to zai samu daukaka to hatsarin shine duk wanda yayi watsi da alqur'ani zai samu kaskanta to babu shakka ko da dai Allah bai faɗa ba amma haka din ne sai yace ai ai in ka lura yace idan da zaka dubi tarihi shahidun hadha za zaka samu hujjar abinda Allah ya faɗa a wannan ayar lamma kanat al islamiyya mutamassika bil islam lokacin annabi Muhammad yana da rai sahabbai suna rike da alqur'ani saboda haka zamanin manzon Allah duk inda aka dosa da yaƙi nasara ake saboda an yi riko da alqur'ani ga manzon Allah a doron kasa bayan annabi Muhammad ya rasu sahabbai suka yi riko da alkur'ani zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali yace lamma na al-ummatu al-islamiyya mutamassika bil islam kana fil qulubi wa zuhuri. duk inda sahabbai suka tinkara sai kaga an samu daukaka an samu nasara a yaki wa malakat bihi masharik al-ardi wa magharibaha saboda ka in ka dubi gabacin duniya musulmai sun kwace yammacin duniya musulmai sun kwace duk inda aka dosa babu wanda ya isa ya ja daga da musulmai sahabbai suna da rai musulunci ya isa china kaga dai tafiyar ba ta wasa ba a ce masa an hambare masarautu iri-iri wanda ke tsakanin larabawa da china an kau da su saboda mai karfin imani saboda riko da alkur'ani mm. sai ce amma in ka dawo tarihi walamma taqa'at wa khazalat da aka waye gari mutane sun yi watsi da alqur'ani suna ganin babu wata albarka da ke ciki ko ko albarkan ciki bai ishe su ba saboda jahilci wa tanaza'at aka waye gari musulmi sun koma jayayya wa ba aka waye gari musulmi na kiyayya da juna Saral amru bil aksi sai aka waye gari akasin haka opposite sai ya canza sara laha zullu a maimakon musulmai su samu ɗaukaka sai suka dawo ga ƙasƙanci. to wannan kaga farkon wannan suran Allah ya tabbatar mana albarkan alqur'ani ya tabbatar mana larabawa wannan alqur'ani da ake karanta muku ba Muhammadu ne ya tsara shi ba mu muka aiko littafin yana wurin mu a lauhil mahfuz to sai Allah ya musu tambaya أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين ita wannan aya ta samu kamar bayani biyu na ɗaya abinda Allah yake cewa afa nadribu ankum dhikra safhan wato i'raban shine ake nufi domin da larabci idan ka ce anhu da abarabtu anhu ma'anansa shine taraktuhu kaga kenan ba ba lalle bane sai ka ce taraktu zalika kana iya amfani da kalmar abrabtu anhu da larabci saboda ka idan Allah yake duribu ankum ina nufin turukukum wannan wannan haka yake Allah yana tambayar mutanen Makka yace kuna tsammanin za mu barku shine ake nufi da wato an kuma zikirar sufan wato ba za mu saukar da wata tunatarwa gare ku ba sau da aka sai mu kau da kai na aka ce safhan ana nufin iraba Allah yake kuna nufin za mu bar ku mu kau da kai gare ku ba mu saukar da wa'azi ba an kuntun kauman musulmin ɗaya biyu don ku masu barna ne idan aka ce don ku masu barna ne kaga ya kamata a saukar da Gargaɗi ga mai barna ya kamata saukar da gargadi ga mai barna da kuna ɓarna ya za a yi ku tunanin ba za mu saukar da gargaɗi gare ku ba wannan fassara guda kenan sannan yana iya daukan fassara kuna tsammanin za mu kau da kai gare ku saboda ku masharranta ne muna tsoronku duk wannan fassara ta dace wato Allah yana cewa la yumkin an natrukakum biduni izari ku mutanen makka ba zai yi mu bar ku ba gargadi ba na daya liqaulikum qauman mujrimin saboda ku masu laifi ne saboda ku masu laifi ne tunda masu laifi ne ai ba yau aka fara ba me Allah ya ce wa kamar zalna min nabiyyin fil awwalin Allah ya ce wa kamar salna min nabiyyin annabi nawa muka aiko fil awwalina cikin mutanen farko kaga kenan ai tunda kuma yanzu masu laifi ne Allah zai saukar muku da zai kawo muku annabi kamar yadda ya aika wa mutanen farko annabawa saboda sun yi laifi kuma wannan maganar wannan maganar in ka dube ta da kyau kam arsalna min nabiyyin annabi nawa muka aiko yana gwada maka cewa ma aksaral anbiya allazina asalahumullah annabawan da Allah ya aiko banda Allah babu wanda ya san yawansu wallahi babu kuma Allah bai taba bayyana yawansu ba ya yakan ma ce ma annabi Muhammad wasu mun gaya maka wasu ba mu gaya maka ba don haka yasa duk inda ka ga wani hadisi ake cewa ga yawan annabawa ga yawan manzanni wannan hadisin ƙarya ne Allah kadai ya san annabawan da ya saukar da duniya amma me ke sa Allah ya aiko annabi saboda laifi sai ya ce me فأهلكنا وما يأتيهم من نبي وما يأتيهم من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون الله يشي باب وانا النبي ده يأيكو باب وانا النبي ده يسو غريسو kaga ce, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin manzanni eh, annabawa nawa muka aiko kaga sai yace arsalna min nabiyyin wannan yasa wasu malamai ke cewa da annabi da rasuli duk ma'ana guda ne saboda ai kaga ce wa kam arsalna min nabiyyin eh, eh, annabawa nawa muka aika to amma sai zama amsar da annabawan suke samu duk iri ɗaya ne wato halin dan adam iri ɗaya ma ya atihim min nabiyyin babu wani annabin da zai zo gare su illa kanu bihi yastahzi'un face suna izbilanci ga wannan annabi sai yace فأهلكنا أشد منهم ma ومضى مسد الأولين saboda kai sa fasarori guda biyu ɗin kowanne ya dace na farko أفنضرب أنكم ذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين za mu كي da kai gare ku mu saukar da gargadi ba baya ga cewar ku mutane ne masu barna to ya nuna idan mutane suna barna suna bukatar mai gargadi mai wa'azi mai tunatar da su Allah fasara guda ke na biyu kuna tsammanin za mu kau da kai gare ku mu saukar da wa'azi gare ku ba don muna tsoron barnanku saboda idan mutum barnasta ta yi yawa ya zama hatsabibi tsoronsa ake a gari idan mutum masharranci ne daga kowa yana gudunsa shi ne Allah ya ah to ku mutanen maka gani kuke za mu ji tsoronku saboda kun iya sharri to ga amsarta ya ce ai mun aiko manzanni da yawa a baya fa ahlakna ashadda minhum batashan mun hallaka waɗanda sun fi su tsananin ƙarfi kaga idan ku na makka kuna ganin kuna da ƙarfi saboda ka kun fi ƙarfin Allah ya muku wa'azi to waɗanda suka fi ku ƙarfi a zamanin farko mun hallaka su yace wa maza masalul awwalina ai misalin mutanen farko ya shuɗe wato ba ma sai an sake gaya muku ba ga adawa ga samudawa ga mutane annabi nu manyan mutane na farko Allah ya gama da su bare ku da yanzu saboda ka misali ya riga ya gabata to sai ya ce wala in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-aziz wal alim wato Allah dake magana yake ga mutanen maka shi saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad shi kuma alqur'ani din yana can a wurin Allah Allah ya riga rubuta shi a lawil mahfuz tun kafin a saukar da shi to za ka yi tambaya a ah, to shin sun ma yarda akwai Allah to shine Allah yake baka amsa ai larabawa sun yarda akwai Allah larabawa tun kafin zuwan annabi Muhammad larabawa sun yarda akwai Allah shi yasa Allah yake musu bayani alqur'ani daga wuri na ne kaga ayin da ba su da shi ba zai fara ma bayyana kansa ne sun yarda akwai Allah shi yasa Allah ya ce wa in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim za su ce mata mabuwayi masani shine wanda ya halicce su to kaga kenan wannan hujja ce take nuna maka larabawa sun san Allah kuma sun san ƙuduran Allah da girman Allah kaga maimakon su ce kalaka Allah sai suka bayyana siffofin Allah wanda ke nuna ƙarfinsa aka kawo al'azizu aka kawo al'alimu Allah mabuwayi idan ba Larabe ya yarda Allah mabuwayi ne kaga ya yarda kenan ba abin da ya gagara Allah idan aka ce al'alimu Allah masani kaga balarabe ya yi da kenan Allah masani ne tun kafin zuwan manzon Allah balarabe ya yadda akwai Allah kuma Allah nan masani ne kuma Allah nan babu abin da ya gagare shi to wallahi ba ma nan kadai bane saboda inda kana duba in ka dubi ayoyin alkur'ani zaka ga Allah ya faɗi wannan a gurare hudu ne sak yanda ya faɗe shi amma kowace aya zaka ga yadda Allah yake kawo karshen ta kaga anan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al aziz al alim fakat taquma suratul ankabut aya ta 65 wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allahu jalla fa anna yufakun da za ka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa wa hore mana rana take fitowa kullum babu fashi waye hore mana wata wanda watan nan har yanzu dai bai bace ba to da za ka tambaye larabawa Allah ya ce layakulunna Allah za su ce Allah shi ne wanda ya halicce su Allah shi ya halicci sammai da ƙasa da rana da wata kaga larabawa sun yadda da Allah mahalicci ne sha Allah ce fa anna yu'fakun ta taya ake ake kawar da su daga gaskiya saboda in mutum ya yadda akwai Allah ya yadda da siffofinsa to ai abin da ya rage mar imanin ma kaɗan ne abin da ya rage masa ma imanin kaɗan ne yanzu matsalar da ke faruwa da turawa wato shine sun bar kiristaniti sai suka fada hadarin da ya fi muni akan na kiristaniti gaba ɗaya ma ba su ta akwai Allah ba saboda haka sun sun bar idan haka in ka tafi turai za ga sai da coci ake kai mutanen ma ana talancin ana saya wato me za a me za a jira saboda ka mutanen mu na mallaka amma su kuma ba babu ruwan da addini to waɗannan sun fi wahalan wa'azi akan balarabe shi balarabe ya yadda ma akwai Allah shi ka ji Allah yake cewa wa an fa anna tu'fakun tun da kun yadda ma akwai Allah ta yaya ma aka karkatar da ku don ka dawo suratul luqman aya ta 25 wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda kadai ba a ce wa sakhara shamsa wal qamara kamar luqman ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda da zaka tambaye larabawa Waye ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna Allahu za su ce maka Allah ne sai Allah ya ce ma nai Muhammad to ka ce alhamdulillah na yi ma Allah godiya tun da ma kun yarda akwai Allah tun da kun yarda akwai Allah Allah ce bal aksarhum la ya'lamuna amma mafi yawan su ba su san waye Allah ba saboda kai sa wannan imanin nasu bayi da amfani ba zai kai su aljanna ba wai dan ka mutu kana yarda da cewa akwai Allah wannan bai isa ba wannan bai isa ba saboda duk kafirai sun yarda akwai Allah wuri na hudu shine suratul zumar aya ta 38 wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su waye halicci san da kaza su ce maka Allah sai Allah ce kul afara'aytum to tunda kai da kai Allah ma tad'una min dunillahi abubuwan da kuka koma kuna bauta ma kun bar Allah to kaga an samu saukin hanyar ma wa'azi tunda ka yarda akwai Allah kuma kana bautan wani Shi ne Allah yake to ka gaya musu yanzu wancan Allahn da kuka yarda akwai shi in arada ni Allahu bi burri idan wannan Allahn ya kaddara cuta za ta same ni al hunna kashifatu burrihi kan da kuke bauta ma a doron kasa din nan za su iya hana wannan cutar Ka iso gare shi gare ni au arada ni bi rahmatin idan ko Allahn nan da kuka yarda da shi yayi nufin rahama gare ni alhunna mumsikatu rahmatin shin waɗannan gumaka za su iya tsara wannan rahama su hana ta ita gare ni kaga wa'azin da annabi ya samu sai zama to da sauki shi sai annabi ya ce qul Allah ya ce ma annabi qul hasbi Allah kace to ni Allah nan da kuka yarda da shi ya ishe ni ba sai na haɗa da wasu gumaka ba alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah nan ne masu dogara da su dogara Allah ka samu iya tawakkali sai ya ce gaba الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل Allah فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهدا الله dai, wanda ya saukar da alkur'ani shine wanda ya sanya muku kasa na tsatsiya idan aka ce mahdan makanan muhadda'an wurin da an an samar da nutsuwa saboda ka yanzu kaga muna zaune kasar ba ta motsi ba ta girgiza kaga wasu kasashen duniya ana samun girgizar kasa kaga mutum ya rasa ina zai sa kansa amma Allah ya natsar da kasar ta zauna shiru duk abin da za ka yi kana walwala a kanta ba haka kawai bane Allah ne ya sa kasar za ta zauna lafiya waja'ala lakum fiha subulan Allah ya sanya muku hanyoyi a doron ƙasa ɗin, din la'allakum tatadun saboda me saboda ku samu shiriwa ku samu gane inda kuka nufa don haka eh, kowace hanya da garin da ta dosa da unguwan da ta nufa wannan ma ni'ima ce mai girma ta Allah gare mu Allah mun gode sai ce wallazi nazzala minas sama'i ma'an bi qadarin فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء كما ألن دي shine fa wanda yake saukar da ruwa daga sama nasala yana saukar da ruwa daga sama kuma saukar da ruwan nan bi kadarin gwargwado gwargwadon kima kaga Allah ya tashi saukar da ruwan sama idan ya zubo shi kamar yadda ake cewa da bakin kwariya to mutane halaka za su amma sai Allah yana saukar da shi kwaya-kwaya kuma kwayan ruwan nan a kirge suke bi kadarin gwargwadon yanda ba zai cutar da mutane ba saboda ka Allah yana saukar da ruwan yanda ƙasa na tsotso kuma bai wanke albarkan saman ƙasan ba bai hallaka rayuka da suke doranta ba kaga kenan wannan shi ake nufi da bi kadarin fa sharna bihi baldatan maita sai muka rayar da mataciya ƙasa da ruwan sama fa sharna da fa na duk ma'anarsu guda ne saboda annushur tashi ne daga mutuwa kazalika tukhrajuna sai Allah yake to kamar yadda kuke gani idan damuna ta sauko aka saukar da ruwa tsiro na fita kamar haka Allah zai fito da ku daga kaburbura a nan tashin kiyama sai yace والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها الله شي halicci ma'aura gaba ɗaya. wato duk abinda da ka sani Allah ya shi biyu akwai negative akwai positive akwai dare akwai rana akwai haske akwai duhu akwai namiji akwai mace wannan shine al-azwaj kullaha Allah shi yayi abubuwa bibbiyu banda Allah babu wutiri, shi yasa yake cewa inda Allah witrun Allah ne kadai witri babu baya wannan gefen baya wannan gefen amma duk abinda da ka sani ma'aura ne to Allah shi ya halicci dukkan ma'aura wata Allah lakum kuma al-fulki Allah shi ya sanya mana damar jiragen ruwa wal an'ami da dabbobi ma tarkabu na wanda kuke hawa wannan ikon Allah ne saboda ka in kaga ka hau dabba ka yi tafiya da kai Allah ne ya yi nufi in ban da haka ba za ka iya sarrafa wannan dabban ba haka nan jiragen ruwan da ake kerawa duk wannan hikimar da ilimin daga Allah ne saboda mu samu saukin rayuwa a doron ƙasa me Allah ya ce a gaba litazdahu ala zuhurihi ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون to Allah madaukaki shi ya sauke mana jiragen ruwa da dabbobi da muke hawa kaga ya ce alfulku jirage a ruwa suke amma aka ce al'an'am dabbobi fa a doron kasa ne Sauda ka muna hawa jakuna muna hawa rakuma muna hawa dawakai to me ke so da mu ga abin da Allah yake so da mu litastawu ala zuhurihi ya zama kun daidaita akan bayan dabba ko akan bayan mota ko jirgi lokacin da ka hau ka zauna ka tabbata ka daidaitu ka tabbata akai babu babu tashin hankali to sun mataskuru ni'imata rabbikum sai ku sai ku tuna ni'imar da Allah ya muku idza stawaitum alai a lokacin da kuka daidaita akan abin hawan ku tuna ni'imar da Allah ya muku kaga kenan duk sa'ilin da ka hau abin hawa ana buƙatar ka tuna wannan ni'imar ta Allah duk sa'in da kawo ka tuna ni'imar Allah ce don in ba dan Allah ne sauke maka ba da baka samu saukin ba to amma sai Allah ya kawo sauki idan ka hau mota ka zauna kai wannan tunani idan ka hau babur ka zauna idan ka hau keke idan ka hau jirgin sama ko na kasa ko na ruwa don abinda Allah ya faɗa kenan litastawu ala buhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi duk sa idan da kawo karka dauka idan kayi keke ko mota idan kayi addu'an sau ɗaya an gama duk shiganka motar in ka zauna sai kayi duk hawanka keken sai kayi wannan tunani saboda me kai ma Allah godiya Wata Kulu kuma ga abin da za ku ce subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abin hawa wa ma kunna lahu muqrinin mu ba masu daidaita da Allah bane ta wajen ƙarfi idan aka ce muqarrinin ana nufin mumasili da fi kuwa ba mu iya misilta ƙarfinmu da na Allah ba ma iya misilta iliminmu da na Allah saboda karka ɗauka iliminka shi ya baka wannan abin ko ƙarfinka shi ne ma'anar wa ma da lahu muqrinin mu ba masu daidaita kawunanmu ne da Allah ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lallai mu masu komawa ne ga Allah mahaliccin komai dadewa to kaga kenan Allah zai tambaye mu saboda haka sa duk sa'ilin da mutum ya hau abin hawa wallahi ya kamata waɗannan ayoyi mutuna su yana daga albarkan suratu zukhruf dan waɗannan ayoyin ba za ka same su a ko ina ba sai ana abin da yake karantar da mu gode ma ni'imar Allah akan abin hawa akwai hadisin Ali bin Rabi'a al-Walibi aliyu kuma malaminsa sayyiduna ali saboda ka kowane su sunan shi ali amma shi ana kiransa aliyu bin rabi a alwalibi to ya zama ya karɓo wannan hadisi daga sayyiduna ali bin abi talib shi ma wannan hadisin mun karanta shi a darussa da yawa Ya ce saboda ya yi rayuwa da sayyiduna ali aliyu bin a alwalibi ya ce akwai lokacin da aka kawo abin hawa ga na ali falamma wada'a rijlahu fi rikab lokacin da na ali ya dora kafarsa a matakala lokacin da dora kafarsa a matakala sai ya ce bismillah kaga sai na ke koya mana sunnar manzon Allah ashe lokacin da zaka hau mota ko zaka hau babur ko keke ba sai ka gano hawa ba ne ya ce falamma wa ba ba'a rijilahu hufin rikabi lokacin da ya ɗora ƙafarsa a daidai wurin takawa a hau dabba sai ce bismillah wanda shi ake cewa a tasmiya ka kira sunan Allah falamma stawa ala bahari ta bai sake cewa komi ba sai da ya gama zama akan dabban sai da ya gama zama akan dabban sai ce alhamdulillah الحمد لله Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga yake alhamdulillah sau uku hmm. Allahu akbar sau uku kaga ka sauke nauyi na goge ma Allah ni'imar da ya baka na wannan dabba sannan kuma ka girmama Allah akan wannan taimako da yayi domin abin da Allah ya kai ba za ka iya yi ba shine ma'anar wa ma kunna lahu muqrinin mu ba ma masu daidaita kawuna mu ne da Allah ba to sai ya karanta waɗannan ayoyin kaga sai da ya gama zama akan dabba ya hamdala sau uku kabbara sau uku sai dauko subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun shikenan kaga iya abin da ya karanta subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai sai na ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan ita ce kalman karshe wannan ita ce kalman karshe saboda haka zaka iya gane sunnar me matakin farko dora kafa akan abin hawa a ce bismillah na biyu fa shine alhamdulillah sau uku Allahu akbar sau uku na uku fa wannan ayar subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun na karshe fa la ilaha illa anta subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kace la ilaha illa anta babu abin da ke cancantar abota mu face kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni qad zalamtu nafsi na cuci kaina faghfir li zunubi, Allah ta gafarta min na, ina hula yaghfiru zunuba illa anta babu mai iya gafarta zunubai in ba kai ba yanzu misali ya ce duk sa'ilin za ka hau abin hawa sai kai wannan wallahi ko wannan zikirin aka tara maka ladan sa a kiyama ba abin mamaki bane ya ishe ka shiga aljanna amma da yawa zaka ga muna hawa abin hawan a ina abin da ba ke cewa hawan kawara saboda ka ba ruwanka ta hau zikiri za a yi wannan bai dame ka ba lokacin da sai na ale gama wannan abin zai gwada maka albarkan wannan addu'a su mamala ila ahadi shiqai bayan sai na ale yana zaune a akan dabba yayi wannan zikirin sai da ya gama sai na ale sai karkata gefe guda sai karkata kamar zai faɗi. yana karkatawa sai kece da dariya sai na ale sai na ce ah, ya amiran muminin ya shugaban muminai kaga wannan ya auku lokacin sai na ali yana halifa lokacin yana shugaban musulman duniya yace to ka karantar da suna gashi nan dalla dalla haka ce ma ka me ya kawo dariya kuma a ƙarshe sai ce to barin gaya maka dariyar ma sunna ce inni kuntu ridfan nabi annabi ya goye ni fa sana'a rasulullahi kama sana'a duk abin da kaga nayi na ga annabi ya yi shi sai da annabi ya gama sai na ga ya karkata gefe ya fashe da dariya wasu an tuhu sai na ce ah ya rasulallah ne kawo dariya kama sa'alta ni kamar yadda kai ma yanzu ka tambaye sai manzon Allah ya ce to inna Allah Allah la ya'jabu ila al-abd Allah yana mamakin dan adam idza idan har ya kai ga cewa la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta idan mutum ya yi wannan zikirin idan mutum yace la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah yana mamakin sa insha Allah Muhammad sai manzo Allah ya ce sai Allah ya ce abdi arafa ashe bawa na ya sani anna lahu rabban yana da wani mahalicci ya gafiru wa yu'aqibu wannan mahalicin yana iya gafarta laifi kuma yana iya yin ukuba Allah ke tambaya ki ashe bawa na ya sani to kaga kenan Allah zai gafarta ma hadisin yana sahihul jami' sahih hadisin 1821 yana silsilatu sahiha hadisi na 653 illa dai alqabi iyab eh, alqabi abu ya'la alqabi abu ya'la ana ce mai muhammad bin al-husayn shekararsa 983 rabonsa da duniya akwai littafin da ake kira ibtalu ta'wilati ibtalu ta'wilati li akhbari wanda ke haramta wa musulmi ya kama tawili game da siffar Allah in ka dubi shafi na 245 yayi babu isbati sifatil ajabi li rabbina babu shakka ana siffanta Allah da mamaki amma karka manta ko da an kira da sunan mamaki Allah ya riga ya gaya mana laisa ka mislihi shay da ka ba abin da ke kama da Allah annabi da ya kira abin mamaki amma kai kanka ka sani mamaki ba irin na dan adam bane shi dan adam yana mamaki ga abin da bai san zai auku ba in ya auku sai mamakinsa to idan an ce Allah ya san komai kuma shi ya tsara komai kafin abin ma ya auku kaga wancan mamakin da ake samu ga dan adam ba irin shi bane amma kuma dole ka bar kalmar a matsayin mamaki domin haka manzon Allah ya faɗa illa dai ba mu san yadda mamakin Allah tabaraka wa yake ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب